jama'a assalamu alaikum barkamu da yau kuma barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dandalin fasahar fina-finai daga nan sashen hausa na radio france international a ranar 20 ga wannan wata na oktoba ne kungiyar hibaf da ke kaduna ta fara shirya taro domin haɓaka al'adu da harshen hausa da kuma adabi dangane da farfado da shi ko kuma dawo da shi tare da martaba shi musamman ma a fagen ilimi a ranar 21 kuma aka samu karrama wani dan wasan kwaikwayo kuma mawaki sannan marubuta rubuci bisa gudunmawarsa a fagen ilimin haɓaka harshen hausa haka kuma wannan shiri ya samu halartar wannan taro kamar yadda abokanan sana'arsa na kaniwood dangin marubuta mawaka da 'yan wasan kwaikwayo ma suka samu halarta malam ahmad salihu bello na ɗaya daga cikin manyan baƙi kuma malami a sashen hausa na kwalejin tarayya da ke zaria ya yi ƙarin haske akan wannan taro kamar yadda za ku ci. Hibaf wato wani ɗan kamar kamfani ne wanda ke alaƙa da take yi da hannun jari da sauran hukumomi suka haɗa karfi da karfi domin haɗa wannan taro ta yadda za a dawo da martabar adabin Hausa, al'adun Hausa da kuma harshen Hausa. Mun ga yadda aka gabatar da lakcoci akan abincin gargajiyan Hausa kuma da wancan mun ga tubani, mun ga ɗan wake, mun ga alhubus, mun ga kuskus, mun ga abinci kala na gargajiya. wasu wasu ganyayyaki ma irin su dinkin irin su yaɗiya irin su zogale duk mun an kuɗa su bunci duk mun bangaren abinci sutura ma hatta shugaban taron ma professor malumfashi ai sitirin gargajiya ya sanya ya zo wurin taron kokarin me ake anan wanda ne. ƴaƴanmu da aka haifa kaman daga shekara 1990 zuwa yanzu sun manta da wasu abubuwa alaka da harshe al'adu da kuma ɗabi'un Hausawa misali yanzu zo wata take magana akan fan dan da bai san ma'anar fan biyu ba wai mun me fan biyu ɗaya daga cikin ƴaƴana nake nake cewa da ita ƴata nake cewa je ki kan tagaccen ki dauko mu wata modar sai ta aha abba me kuma taga me moda a wai sai ce je ki kan wundan can ki dauko mun kofin can kaga harshe ya riga ya tafi irin irin wayan tarar harkan da ake yi za su dawo da martaban harshe sannan bangaren kuma adabi an gabatar da waƙoƙi fasahohi na waƙoƙi mawaƙa da dama sun zo sun yi wato ainihin display na fasahar su dangane da waka a rubutacciya da kuma tabaka Da ɗazu ga wani mai algaita da mai sarewa da mai dindufa da mai kalangu da masu sun gabatar wanda ke yawanci eh, yaran da suke wannan suka zo wannan wuri ga sunan yaran sakandare wasu 'yan firamare wasu 'yan abin nan sun manta da waɗannan abubuwan amma kuma ba su san su ba abu na ƙarshe da burge ni a wannan taro da aka yi shine an zo an yi kuma abin da ake kira cultural display ma'ana an ɗauko abubuwa da suke da alaƙa da al'adu an gabatar da su mun ga su mafici su ƙwarrai eh, muciya eh, faifai abubuwa na gargajiya an yi gasu nan duk mun ga an kasa su wani an mun sunan sa wani lazim mana jin wata yara take ce la dama wannan shi tandan wani dama haka take daman a gargajiyance ta yin buta gani ta tabo wata take saba ganin ita ta fi ganin na na dalma da ake yi har tasirin zamananci an koma gida kowa ya bar gida gida ya shi. idan mai sauraro bai manta ba aminu ladan abubakar da aka fi sani da alan waka ya kira marubuta a matsayin yan uwansa a hirar da aka yi da shi lokacin da mahaifiyarsa ta rasu kuma tun a lokacin muke ta samun sakon sanin dalilin yin hakan to yau dai ga abin da yake cewa akai to alhamdulillah ni marubuci ne ko waka rubuta nake kuma na yi rubutu na insha'i ko kagaggen labarai sannan kuma wannan taro ba ya ta'allaka akan rubutu ba ne kadai taro ne na har da art ma shi sa aka kira shi art festival saboda masu zane ma sun zo sun yi displayin talent ɗinsu kamar yadda ake gani sannan taro ne wanda aka yi shi akan adabi suka sage duk sun zo wannan wuri su ban kaura wanda ke yan drama ne sannan akwai kuma marubuta su khalid su ado ahmad gendabino moon wanda ke marubuta ne sannan akwai mawaka su liyaliya ina ɗaya daga cikinsu wanda muka zo to ni ina cin tudu wajen guda biyu ne ni marubuci ne kuma mawaki ne to ya ka kalli taron to a ala'iya halin wannan taro ya kayatar matuƙa gaya musamman idan aka yi duba da manufar da ta sa aka assasa shi shine farfado da tunanin bahaushe akan al'adarsa da gargajiya misali cimaka ta bahaushe irin yadda aka yi a cimaka wajen kimanin goma sha biyu abinci na bahaushe ko kayan kwallon da makulashe wanda suka su alewan madara su kalli kakau su waye da sauran maka tuwon madara da sauran makamantansu da su sakwarar kwakwa da sauran makamantansu duk da aka yi a wurin na ga wasu daga ciki duk da dai yan jarida wasu bani dama na je nima na ci kwallon din ba amma dai na ji abubuwa goma sha biyu to ala halin sannan kuma an tattauna game da neman asalin bahaushe menene sahihin zance akan ina bahaushe ya samu asali wane ne bahaushe tsakanin tsini da bazanfare da bakano da bagobiri da waye da waye da sauran makamantansu to kana ganin tattaunawa musharaka ta fasaha ta ilimi da aka yi tsakanin profesa malumfashi da kuma profesa abdullah uba adamu wadda ta an yi bayaniya ta ilimi a matuƙa gaya alhamdulillah to ala ayi halin dai abinda da ake da bukata shine wane ne bahaushe a san kuma wane ne bahaushe sannan ya bahaushe yake akaman ne ya bahaushe yake al'ada ya bahaushe yake a mu'amala ya bahaushe yake a wurin kawaici da kunya ta yaya ne sufufin bahaushe suke iya nuna kansu idan ka ga wannan zaka ce wannan bahaushe ne ai malam ya faɗi wasu karateriya na daga ɗabi'a da halaye wanda in ka ga mutum da wayannan to kawai ma bahaushe ne ko da sa ba haka take ba to akwai kuma shiga akwai kama akwai wannan ɗabi'un kamar yadda Profesa bayyana. Taro ya yi mutuka yi gaya. To Madalla, wanda aka karrama shine Umaru Danjuma Katsina da aka fi sani da Kasagi na Halima. Ya kasance ɗaya daga cikin manyan jaruman ƙasar Hausa na farko kuma marubuci wanda ya daɗe yana rubuce-rubucen fina-finai a can baya. ya kuma rubuta wasu littattafan da har yanzu ake ci gaba da amfani da su a mahangar adabin hausa abin da ya sa manyan malaman koyar da harshen hausa suka karrama shi bisa kokarinsa da kuma gudunmawar da ya kawo cikin koyarwa harshen professor ibrahim malumfashi shine babban mai masaukin baki da suka assasa wannan taro shi ma kuma mun nemi jin ta bakinsa game da wannan karramawa sai ya ce to a rayuwarmu ta malaman jami'a masu gudanar da bincike akan abin da ya shafi al'adu da halishe da kuma adabin hausawa kokarin mu kullum shine mu shigo cikin jama'a kuma mu je mu zakulo waɗansu mu cewa suna ba da gudunmawa wajen ci gaban al'ummar hausawa wannan biki da muka yi biki ne wanda ya shafi abubuwa da yawa wannan bangare kawai na karrama shi alhaji umar dan juma katsina wani bangare ne na gudunmuwar da muke badawa ga al'umma daga cikin jami'a har ila yau farfesan ya bayyana littafin da yake tunanin ya haifar da wannan karramawa littafan shi guda biyu su ne wanda kowa ya fi sani akwai kulɓana ɓanna sannan akwai kuma aiga irin ta nan littafai ne wanda har yanzu ana karanta su a makarantun sakandare har zuwa jami'a sannan kuma cikin shekara 20 ko 30 da muke ciki ba su kauce maka'ida ba ba su kuma kauce daga abin da hukuma take bukata ba sau littafai ne wanda har yanzu ana murna da su farfesan bai tsaya a nan ba sai da ya shawarci marubuta masu tasowa inda yake cewa to kullum abin da muke cewa shine inda mutum ya san ya zama marubuci na kwarai to ya zama makaranci na kwarai a karanta abin da ya dace a duba abin da ya dace a yi nazari sosai sannan kuma a rubuta abin da yake zai amfani al'umma babu wani abu da mutum zai ciri ba idan ya rubuta saboda kuɗi ne dan kuɗi ba za su dawoma ba amma ilimi na dawoma shi ma kuma dr ahmad salihu ya kara da tsokaci akan da yake gani ya haifar da wannan karramawa shi suna daga cikin waɗanda suka assasa wasannin kwaikwayo ƙasar hausa da gidajen talabijin da kuma gidajen rediyo to saboda haka sai suka ga ya kamata suka karrama shi saboda mu wadanda muna da cikin wanda muka mora daga cikin ayyukan da suka kafa duk da lokacin da suka yi suka wasannin su lokacin mai ba haife mu ba ko muna ƙanana to amma irin ayyukan da suka dasa mana dangane da harkan wasan kwaikwayo daga baya wato stage drama ta koma talabijin ta fita rediyo har ta zama sinima yanzu a dubunnan jama'a suna ci suna sha ta dalilin wannan sana'ar har ma ce ya gode ma Allah irin aikin da iya na wasan kwaikwayo na talabijin da drama ta bata ja mushi zagi ba to yana fatan 'ya'yansa ma ba za su ja mushi abin da zai jawo zagi a wannan sana'ar ba to gana ka sa ka karama shi to ya zaka kwatanta fina-finan baya can na lokacin suka sagi da kuma na yanzu ganin ciwon kana dumu-dumu a cikin wannan masana'anta da bambanci sosai a bambancin a nan a lokacin babu zamananci wato babu modernism globalization wato canjin yanayi dangane da wayewa da kuma ci gaba da aka samu na zamani na kayan na'ura irin su satellite television uh, radio a lokacin ba samu ci gaba kamar yanzu ba yanzu za ka iya yin fim a cikin ɗaki ka gama kuma da kuma a cikin ɗakin ka ba tar ka fita waje ka je ka yi ba amma an zaman dole sai an yi dandamali ko na an gabatar an ɗaukar sana a je a gyara sannan a nuna ma mutane su gani ba satellite yanzu a waya za ka iya kallon fim a wayanka ka download ne kawai ka shigar za ka iya kallon gidan talabijin za ka kallon sinima sinima din ma shi ma ta waya you know ga sunan nan an ci gaba to a wancan zamani ku ba haka abin yake ba sunan da ake yi a wancan zamanin da na wannan zamanin sun bambanta wancan zamani ba su damu da neman kuɗi ba abin da suka damu shine ta za raya al'ada da kuma addini da kuma raya adabin bahaushe su kuwa waɗannan na zamanin yanzu sun mai da hankali ne akan me zan samu me kuma zan kashe ba ruwansu da magana wai al'ada ko addini suka ma faɗa hoha har bambanci kenan sannan wani mutum ne. kawaici da kara da mutuntaka da sanin ya kamata kamar yadda aka san bahaushe da shi a da a yanzu gaskiya babu shi saboda tasirin zamananci bahaushe ya cakuta cakuta da berabe bahaushe ya cakuta da banife ya cakuta da iyamuri ya cakuta da da da da da gwari ya cakuta da bature da balarabe so ga saboda haka al'adunsa da ɗabi'unsa sun ga sun gauraya saboda haka dole a samu wani tasgaro da kuma na kasu dangane da yadda ike gabatar da aladunsa da kuma ɗabi'unsa da kuma adabinsa kuma shi fim daman a yana kallon abin da ike faruwa a cikin al'umma ne sai ya haska shi ta siffan fim domin a kalla Ado Ahmad gidan Dabino shahararren marubuci ne wanda ya amshi sunan MON na girmamawa a dalilin rubutu. Ya samu halartar wannan taro ga kuma abin da yake cewa akan waɗanda suka assasa taron. To taro alhamdulillah wuri ya haɗu an haɗu da mutane mabambanta daga sassa daban-daban na duniya bayan 'yan gida Najeriya. To sun yi ƙoƙari kwarai da gaske domin abu ne mai wuya a zo ka tattaro mutane a cikin gida Najeriya ma kawai balle kuma ha a fita ƙasashen waje. mutane su zo su halarta kuma abin da za ka zo ka ba mutane kulawa ta musamman a yi jawabai a kwana ɗaya biyu uku gaskiya abu ne mai kyau kuma abu ne na sai an jajirce kuma sai an yi kokari ina ya ba musu a su na matasa haka kuma ya yi tsokaci akan abin da ya haifar da ƙauran rubutu wato ta yadda ake rage rubutu armashi zuwa wasu tsirran kalmomi kamar yadda za ku ji tasirin rubuce-rubuce a kafar sadarwa ta intanet wannan ita take taimaka kake ganin mutane suna wani shortcut ko abbreviation na kalmomi ko kuma abinda za inda za a rubuta da sai a saka wata kalma daban inda za a rubuta za sai a dauki x ko wani abu haka dai za ka yi ta ganin abubuwa ma to wannan tasirin internet din ina ga ya taimaka kwarai da gaske wajen lalacewa wannan rubuce rubuce ba a yin sai da ya kamata ta kai ta kawo a wajen jarabawa yara sun zo sun yi rubutu da irin wannan shortcut din a jarabawa ta hausa ta kuma suka faffaɗi da yawa rigar silki da yawa an raina ki a bagen koyar anan a nan zan yi batu na ajami bangare a karni na sha biyar bigiri, har zuwa na sha shida hausa sun ka kware littafin farko da an ƙirƙire. a karni na sha bakwai akalla suka ya rubutawa makon hausa yau makon hausa hausa rigar siliki da yawa an raina ki a bagen koyar ki anan a gaban bancewa sunan littafin soko soyayyar annabi musa sunansa yake daga shi sai sha'iri hausa an ka haƙe sannan ga jamu ya karku suke wakar yakin badar wali dan masani ya rubutawa makon hausa yau makon hausa hausa rigar siliki takwas malam muhammad na birnin gwari ya yi fes ya yi wakokin ajami babu kes billahi al'arumu shi ya fita kankan duradun bulatin suna shi ya tsatsayowa Umar Yahaya malumfashi da aka fi sani da kafi gwamna a cikin shirin kwana casa'in na ɗaya daga cikin waɗanda suka samu halartar wannan taro kuma ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka yi sana'ar wasan kwaikwayo a baya can tare da suka sagi shi ma ya tofa albarkacin bakinsa kamar yadda za ku ji. To alhamdulillahi uh, ni gaskiya ba abin da zan ce sai dai in ce ina ƙara godiya ga Allah maɗaukacin sarki da ya nuna min wannan rana kuma ya nuna min wannan taro na jama'a babu mutanen da ba su zo wurin nan ba mutanen arziki daga fada mai martaba sarki ya turo nashi uh, delegate daga uh, fadar gwamnan jihar kaduna daga wurare da gashi in fact daga kasashen waje duk mutane sun zo akan mene magana ce ake yi ta kan abin da ya shafi al'adunmu na hausa alhaji umaru dan juma katsina kasagi wane ni a waje na uba ne kuma a wajen fagen wasan kwaikwayo saboda bawan allah nan babu yanda bai yi ba ya rike na a center for nigerian cultural studies abu zaria wato cibiyar nazarin al'adun hausa da ke jami'an ahmadu bello da ke zaria a shekaru da yawa da suka gabata allah cikin ikonsa ba a nan wato zan yi aiki ba to sai kasance ban yi aiki a nan din ba amma a kullum yana cewa ni ba karamin makami ba ne ba a bangaren harkar wasan kwaikwayo shi ya sanya yana ya bani muhimmanci ya kuma nuna man kauna kwarai da gaske duk abin da za a yi zai ce man umaru kula da kuma sauran irin abubuwan da muka yi tare da shi na kwaikwayi abubuwa da yawa na haƙuri da juriya da kau da kai in ma na ga gyara na gyara gyara din ba a karba ba sai in yanda kuke so gaskiya za ta yi halinta kamar yadda a yau wannan filin gashi ya faɗa ya ce shi ba gwamna yake so ya zama ba shugaban kasa yake zama dubi irin jama'a da suka zo wurin nan don me an fahimci irin abubuwan da ya yi da kuma abubuwan da yake yi na sha faɗa cewa Allah zai kawo ranar da za a gane dan wasan kwaikwayo ba mutumin banza ba ne ba akwai gudunmawar da zai bayar a al'umma. Har ila yau bai yi ƙasa a gwiwa wajen bayyana dalilin abin da ya sa aka daina ganin kasagi a cikin wasannin su na yanzu ba shekaru ma ai ba ƙarya bane ba kuma yau ko me ake yi bai yiwuwa ka ci zamaninka ka ci na ɗanka duba ga irin al'ummar da aka tara manyan mutane profesa yanzu ina kirga min mutum nawa ne a nan wurin daktawa na daktawanci mutum nawa ne a wurin nan ba ka iya ga kwamishinoni ga daraktoci ga wasu menene da duk ga suna an halara saboda me saboda shi kaɗai kawai saboda haka ko yanzu kwalliya ta biya kuɗin sabulu ita ma hajjiya balaraba ramat yakubu da ta samu halartar wannan taro ba ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen tofa albarkacin bakinta game da wannan taro inda take cewa alhamdulillah wanda suka shirya wannan taro sun yi kokari saboda taro ne na marubuta da masu harka mata kirkira wannan shine gurin zuwa mu kuma gashi allah ya taimaka sun kirawo mu mun zo muna fata bayan su wasu ma za su kirkiri irin wannan shirin su rinka aiwatarwa saboda harshen hausa da rubutu kar mutu haka kuma hajiya balaraba ramat ta tunatar akan wasu daga cikin littattafan da ta rubuta a baya to um, na rubuta a budurwar zuciya wa zai auri jahila alhaki kuikuyo wani kare ne ba bara ba ina son sa haka kyakkyawar rayuwa ilimi gishirin zamani da sauransu littattafai na dai guda tara ne Hai ila yau kuma ta yi tuni akan fina-finan da suka kasance na kamfaninta kamar yadda za ku ji. Na rubuta nawa labarin na yi fim na rubuta na kuma ɗauki littafi na ɗaya na juya shi na yi fim shine ina son su haka kuma na yi sai a lahira sannan na yi um, eh, juyin sarauta juyin sarauta shine eh, fim ɗina na baya-bayan nan kuma har yanzu ma bai fito ba kuma ya samu award wajen guda goma sha shida ya samu nomination guda goma sha hudu koma wannan al'adar ta hausa ita ta sa fim ɗina na juyin sarauta ya samu wannan award sa guda talatin da uku saboda mun yi shi ba rawa ba waka babu babu wutar lantarki ba fenti ba komai kuma fim ɗin na sarauta ne to alhamdulillah inda za a ce masu shirya fina-finanmu za su dage na san ba lallai a ce duk kowane fim sai ya fito da na al'ada ba amma a dage in zami in dai al'ada bahaushe ta hau kai to ya kamata a ce an yi wannan al'adar ta fito yadda kowa zai san cewar eh hausa na da al'ada tana da akwai muna da addinin mu muna da al'adar mu to alhamdulillah aini kullum kullun addu'a ta ita ce Allah ya taimaki rubutu da marubuta yau shekara biyu kenan gwamnan Kaduna yan rufa'i ya ce da a ɗibi littattafan na nawa da ike da hausa na yi amma ya ce da a ɗibi littattafan na a fassara su zuwa turanci kuma a buga kuma shi ya ɗauki nauyi tunda muna da irin gwamna yan rufa'i ina ganin duk wanda wani abu ya dame shi ma na harkar hausa ko littafi kawai ya taho kaduna. to madalla jama'a a nan za mu dasa aya cikin shirin mu na yau sai kuma wani makon idan allah ya kai mu inda za ku ji ci gaban shirin a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen hausa Hausa na Radio France International. Ni Hawa Kabir da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri.